Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da babban sakataren hukumar binciken harkokin noma ta Najeriya, Farfesa Garba Hamidu Sharubutu, wanda ya karin haske kan kudaden binciken harkokin noma a Najeriya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, Wakilin a Plateau Zainab Babaji ta tambayi Farfesa Sharubutu kan ko Najeriya ta shirya wajen gayyato kamfanonin kasashen waje da na cikin gida ko kuma masu kuɗi a cikin Najeriya wajen zuba jari a wannan fannin ganin irin halin rashin tabbas da ake fama da shi. Eh, abin da ya sa na ce eh shi ne saboda yanzu haka ɗin da mun fara samun gayyata. Dama ai tsoron da tsoron da yawancin masu saka jarin musu suke yi ne babu doka hmm. wanda ya bamu daman yin haka. to amma tun da aka fitar da wannan dokan ina tabbatar miki da cewa mun fara samun masu son saka jari sun fara eh, nuna kansu to idan aka samu kuma aka fahimtar da su sosai kuma sun san cewa lalle lalle akwai doka wanda zai kare wato tattalin arzikinsu ni na tabbatar da cewa za a yi kokari a samu bayan haka kuma a mitin din da muka yi muka ce to idan muka samu mutane daga kasan waje wanda suka yarda za su saka jari a yawancin cibiyoyin binciken mu, hmm. to za mu yi ƙoƙari mu fidda doka wanda zai zai ƙara musu ƙarfin gwiwa wato kamar ya encouraging ɗin kamfanonin nan waje su nemi 'yan ƙasa su ma su sa su cikin wannan saka jari. Batun wannan riga da aka fara ko kuma wannan shi tsari na gwamnatin tarayya musamman ta yadda za a keɓe gurare ma waɗanda suke sha'awan eh, ko da a harkan gona ne ko na kiwo da sauransu musamman ah. kwanaki an ƙaddamar da shi a jihar Nasarawa. Ina aka kwana ne a wurin? To yanzu san abubuwan ana yin shi ne mm. Yanzu ana nan ana tattara jihohin da su suke jin su ma suna son su wata da wannan saboda ita gwamnatin tarayya mu a namu fahimta a ma'aikatanmu ta tabbatar mana da cewa ita ba za ta tilasta kowane jiha ta yi ba amma kuma tana iya gaya ma jihohi amfanin wannan abin kuma ki sani cewa fa ba gwamnati ne kawai ita kaɗai da ƙarfin kanta za ta yi ba mm. har kamfanoni wanda suke son saka jari cikin harkan eh, harkan dabbobi su ma suna yi kwanakin bayan nan idan kika saurari labarai da yawa zaki ji cewan yawancin mutanen mu gwamnonin mu suna fitowa kasan waje su je suna neman suna neman masu saka jari a wannan fannin hmm. har da kasashen da sun nuna su da kamar sun nuna ba su da ba su da wuri da za su ba ah, makiyaya jihohi kenan hmm. jihohi hmm. gwamnoni da yawa sun fita kasan waje suna nema ni na san cewan mina ta fara da ƙarfi hmm. kwanan nan ita ma kaduna gwamna ya fita waje ya je na neman wanda zasu ga jari gombe su ma sun da wuri suna kokari na san na sokoto suna nan suna wasu saboda da haka ita gwamnati dama shi ne ta ba da hanzari wato ta nuna ita irin nata tallafin da za ta bayar saboda mutane so an kaddamar da guda yanzu din nan ana kokarin tattara su waɗanda jihohin da suka ga kamar su suna iyawa hmm. nan da lokaci kaɗan in Allah ya sa yadda in ga za mu sake tafiya mu je mu buɗe na wasu wurare na hmm. jihohi waɗansu na ganin kamar ana yi ma masu kiwo ne musamman a ce ko fulani masu kiwon shanu da sauransu a mutane suna so su fahimta yaya ma za a aiwatar da wannan aikin ai shi yasa wato sunan an ma wannan tsarin ko kuma shirin hmm. lakabin dabbobi ba ce shanu ba kawai dabbobi sabila da haka an tsara shi wato kowace jiha tana iya zuwa ta zo ta duba samfuri ta ɗauki samfurin wannan ta je ta aiwatar da shi daidai da yanayin yadda al'adar da ta nura hmm. daidai da yawan kasanta hmm. daidai da yanayin yawan mutanenta daidai kuma da irin dabbobin da su suke kiwo so wannan bai nuna cewan dole sai an ma mutane kan ku fa cewa fa ba maganan makiyaya ake yi na yawo nan a zauna nan ba mm. maganan a samu wuri ne na zama dindindin sun samu abinci mm. kuma abinci nan in ba suna cin in sun ci shi suna ta yawo zai zamanto ya zamanto bai da amfani a cikin dabbobin nan mm. amma aka samu wuri ke aka zo aka ajiye suna yi muna ganin kamar su likitocin dabbobi suna iya samun su wuri guda bayan haka duk cututtuka da sauransu idan sun addabe su ana ilke shi ko kuma a yi maganin shi mm. nan take. Mm. Eh, so wannan kawai fahimta ne na mutane saboda lokacin da aka fara abin mutane ba su fahimce shi sosai ba. Amma yanzu din nan ai akwai jihohi wajen wajen kusan fiye da ashirin wanda sun nuna cewa suna so su yi muddin idan ba abu ne wanda zai sa a kwace kasan mutane ba ko kuma abu ne wanda zai talautar da manoma. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu fara yin bitar karshen shekara na wasu shirye-shiryen noma da muka kawo muku tun daga watan Janairu zuwa Nuwamba na wannan shekara. Yanzu a madadin Farfesa Garba Hamidu Sharubutu da kuma wakilinmu a Plateau Zainab Babaji sai June Lathas Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu Mu noma yayi